Wato jama'a yau kuma mun dawo saboda mu ji maganan Allah daga Life world Media Ministry. Dan wanku na samu Bashiru kai kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. To yawon yau kuma maganan da za mu ji ne sai dai an suka haife ka sannan ka shiga mulkin Allah. Sai dai an suka haife ka sannan ka shiga mulkin Allah ko dai ka samu lahira. za mu karanta daga john 3:7 a wurin ni yesu kristo ya ce muna kaman kai ka yi mamaki domin na ce muka sai dole ne a suka afirka sannan ka samu lafiya to sannan mu yi wannan addu'a ni da ke ya fi dai mu fara da addu'a saboda haka ina ma'an ko. ya zama maka lafiya. Ina, ma roko ya, ya bude muna ilimi, ya ba mu zuciya da za mu ji maganansi Ina kuma ma roko ya yafa muna zunubi kamar yadda muka yafa ɗan mu zunubinsu da laifinsu. Na wannan roko ne da sunan Yesu kristo Amen. kamar yadda na gaya muku kaman yau maganan da, maganan da za mu ji ne sai dai an saka ka haife ka sannan ka shika aljanna ko dai ka samu zaman lahira sini akwai wani mutum da sunan shi Nicodemus shi wannan mutum mutumin babba ne sarkin babba ne babban sarki ne kuwa shi yana yana shi kuma na tare da kabinan da yake a wannan lokacin nan da bayan yesu ya fara wazinsa ya sika a Jerusalem wurin ya sika masalaci a wurin ne ya gan mutane suna kasuwa a wurin nan suna sayarwa suna kuma sai sini shi ne ya zo wurin nan ya ce musu kaman kowai tashi ya bata musu kasuwa da abin da suke yin duka sai ya ce musu kai ba ku ya kai wannan a jiran babana a wannan jiran a gidan addu'a ne amma ba kasuwa ba ne da baya ya yi haka sai yana, yana yawo ne yana gura mutane kamar yadda za su shiga aljanna yadda za su samu lahira a gobe ciyama to mutane da yawa ya zo sun ji maganan da yesu kristo ya gaya musa amma akwai wani mutum si wannan mutum da dare ne ya zo a wurin yesu kristo ya tambaye shi kamar na sani abubuwan da kake yi da maganan da kake fari in wani bai fito a wurin Allah ba mai si ba zai iya yi wannan abubuwa ba na san dai ka fito a wurin Allah ne saboda haka ka gawa mini kamar yaya ne menene ko wani yayi da ka shiga aljanna yaya ne ko mutumin da ka samu lahira shine yesu ya gwara ma wannan mutum kamar kafin ka samu lahira ya kamata dai dole ya zama dole ne a saka a ka sannan ka samu lahira ne wannan mutum si kuma ya yi girma ne ya ce ma yesu ya ya ne da ka suka a ni ni da na yi girman ga ni da ya zama sufu ya ya ni dan kuma shika a cikin imana ne a haife ka dai ko dai shi ne yesu na gara muna kaman ba haka ne yake ba in an ka ce a saka a ka abin da ya kamata mu sani ne da bayan mun zama a cikin duniya akwai zunubi a cikin duniya da zunubi ya bata muna tsakanin allah da mutum sini ba mu yi mu zama da allah sini ba mu yi mu shika alzana da zunubi saboda haka ya kamata kowa ka yi tuba ka, ka kuma ka bari ka bari an ka haife ka kuma da sabo sannan ka suka aljanna maganan da yesu Yesu Kristo ke gaya mana kenan. Ko menene ko wani mutumi kake ni kana da zunubi a kansa. Allah dai yana duba mu da zunubin kakamu ne. Akwai waransu mutane su ba su yin zunubi. Suna, suna dai mutumin kirki ne. Suna dai yin wani abin da kowane abin da ke da kyau suna yin ne. Amma dai ba haka ne Allah ke duba mu ba. kafin a afirka afirka da katun zama da zunubi an afirka ne da zunubi saboda kakanmu ya yi zunubi da allah menene ya faru kakan kakanmu da allah muna gwarawa kowa wata shila ka taba ji ko ba ka taba jin ba da lokacin da allah ya gama halittar ya gama halittan sama da duniya mutumi da akwai wani mutumin si kadai ne Allah ya afe Allah ya doke kasan ya kuwa binna shi sai wannan mutum ne Allah ya ba shi mata wannan mutum ne Allah ya sa musu a eh, gona ya gyara wani wuri wani gonan da ke da kyau wani gona mai kyau ne wurin ba wahala wurin ba ciwo wurin ba ko abin da ke da zubi ba shi da wurin nan ya gyara wannan wuri si wuri mai kyau ne ya ba kakanmu adamu da matansa su zama wurin nan su ji murya da wurin nan shi ne abin da allah ya ma mutane yana sitani ciwo ne ya juye kansu maciji ya zo wurinsu ya zo ya lure su kama a allah ya kuwa ce ku ci kowane itacen da ke wannan gwanan ba shi ne matan kakanmu ya ce ma sitani kaman ba haka ne Allah ya ce ba Allah ya ce muna mun yi mu ci kowane itacen da ke wannan gonan akwai wani gudan da suke tsakanin sini wannan ne Allah ya ce kar mu taba shi ko dai mu ci gilan da za mu ci za mu mutu sini sitani ya ce ma matan adamu kaman ba da ku mutu ba amma Allah ya sani kaman kuka ci wannan za ka zama kaman si Allah ne kuma za ka yi ka yi good don haka ka je ka zama mutumin kirki sai da ya ji haka sini ya ci wannan yayan itace da ya ci haka ya kai mamijinta shi kuwa ya ci da yayan itacen da suka cinna ya zama musu zunubin sakani da allah zunubin da farkon da ke ni mutum zunubin da ya cire mu da aljanna kenan zai saboda wannan zunubi ba mu ya musika aljanna saboda wannan zunubi mutane mun kara yin zunubi kullum muna da zunubi yanzu zunubi ya yi yawa ya yi da yawa har muka kana fira kuma akwai zunubi kana tafiya kuma akwai zunubi kana duba wani abu akwai zunubi abin da za ka yi duka yanzu a cikin duniya akwai zunubi duka mutane mun bata saboda haka ba mu yi mu shiga aljanna saboda haka ba mu yi mu samu lahari a gobe kema sini an yesu ya ce muna wanda za ka zo ka bi na wanda za ka yada da ni dan bar ka zama mutumin sabo ne dan juye maka mutumin sabo ne ba wai da ka shiga a cikin imanka ne a kuma afirka ba haka ne yake ba amma kana bi na amma ka zo ka bi ni dan juye maka hali dan juye maka zamanka dan bari ka zama mutumin ciriki dan bari ka zama ma Allah amfani dan bari ka zama ma mutanen duniya amfani dan bari zamanka ya zama amfani abinda yesu kristi ke gura ma nikodamu kenan yana nan har yau ni da ke kuma mun muka zo mun ka bi yesu Kristi halin mu da change da mu zama mutumin amfani da ka zama mutumin amfani ma Allah mutumin amfani ma mutane mutumin amfani ama abokininka da iyayenka da komin da ya kusa da kai da ka zama mashi amfani da ka zama ma mashi amfani zo wurinka kai da kai ji na kai kuma ka zo wurin yesu kristo ba wai yana, yana, yana gura ma nikodemu kawai ne yake gura ma duka mutanen duniya ne yesu kristo na cira mu dole ne an suka afe mu sannan mu samu lahira dole ne aka suka afe mu sannan mu samu lahira in kana ji na zo ka yi tuba da zunubi zo wurinka ka ce ma yesu so yau na ji ka na yi tuba da zunuba na duka na sani dai da zunubi ne aka haife na da zunubi ni in ma na ta haife na da zunubi ni babana ta na da zunubi ni ina tafiya da zunubi ni ina fira da zunubi ni ina aiki da zunubi ni ina cin abinci komi da muka yi cikin duniya da zunubi ni saboda haka na zo wurinka ya fai mini zunubana duka saboda gobe ciyama in zama naka in ka yi wannan addu'a da farin zuciya. Allah ya yafa maka. Allah zai yafa maka. Amma ba ka yi wannan addu'a ba, ba ka yi wannan addu'a tare da ka ba ka zo wurin Yesu Kiristi ka yi wannan addu'a ba, to da zunubi ne da ka mutu. Da bayan haka jahannama ne za ka saka, ba aljanna ba. Ba ka son ka shiga jahannama. Kana son aljanna. ka yi wannan addu'a saboda kai kuma ka shiga aljanna na wannan maka roko ne kai da kai ji na kai da kai wannan addu'a allah ya yafe maka zunubi allah ya baka zama lafiya allah ya bure maka anya allah ya bari ka zama mutumin amfani allah ya bari zaman ka ya zama ma mutane da yawa amfani allah ya baka zaman lafiya sa maka albarka da rayuwanka duka na wannan roko da sunan yesu kristo amen berin ba baka nan ba saboda da aka cira ne mu yi wa duwa ko dai mu yi fira da shi namba na ne 0249 251594 0249 251594 wato jama'a assalamu alaikum